us And the time The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin mu na yammacin yau Asabar 23 ga watan Disamba na shekarar 2023. Da fatan an wuni lafiya. To kafin a ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Baba da kanin labarai. To Aisha rahotanni da ke fitowa yau Asabar na cewa manyan motocin dakon kaya na masu aikin jin kai saba'in sun shiga kudancin Gaza da kan iyakar Rafa ta kasar misra wani kwamandan rundunar juyin juya hali ta kasar iran ya ce tana yiwuwar a rufe tekun mediterranean idan amurka da kawayenta suka ci gaba da aikata muggan laifuka a gaza kanin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya jinjina wa matukan jiragen saman yakin kasarsa da suka harbo jiragen yakin rasha guda uku a jiya juma'a a yankin kherson na ukraine din to labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji matakan da 'yan majalisar tarayyar najeriya suke kokarin ɗauka don inganta darajar naira da kuma ra'ayoyin masana a game da wannan mataki da wannan tsari da 'yan majalisa suke magana shi tsari ne da ya daɗe a cikin tattalin arzikin duniya saboda bunƙasan tattalin arzikin ƙasar china na ƙoƙarin ta mai da kuɗinta ya zama abin da ake cimma turanci international reserve currency ta kuma ajiyar da 'yan kasuwa suke kokawa a domin rashin kasuwa a ghana yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan kirismeti da sabuwar shekara cikin 'yan kwanaki ko ina dalili sefa nan kuma ya kara kudin mu ya fa kaga las kanga to 1 million sefa muna sake 9000 ta yanzu da ya ke kamar 11000 bayan nan kuma baba ku makeri zai shigo da shirinsa na adawo lafiya kuma ci gaba da yin bita akan wato maudu'an da shirin ne nazari a kansu cikin wannan shekara sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kukan aiko mana ta imel amma dai yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya rahotanni da ke fitowa yau asabar na cewa manyan motocin da kun kaya na masu aikin jin kai saba'in sun shiga kudancin gaza ta kan iyakar rafa ta misra gaza na tsananin buƙatar taimakon jin kai isra'ila ta faɗa wa mazauna gaza da su tashi daga wurin su koma kudancin gazar amma lokacin da suka isa wurin ba isasshen gidaje da za su ɗauki ɗimbin mutane da suke kwarara a halin da ake ciki bayan tattaunawa mai ƙarfi akan tsagaita wuta domin shiga da taimakon jin kai a zirin gaza da yaƙi ya daidaita. amurka ta janye kanta daga kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya akan kafa wani kwamiti mai mambobi goma sha biyar a yau kwamitin sulhun ya yi wata kirar gaggawa ta ba da damar shiga da kayayyakin jin kai cikin lumana ba tare da wata matsala ba kana a faɗaɗa haraba kayan taimakon a kuma nemo hanyar kawo ƙarshen wannan zub da jini ta dindindin in ji jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield tana mai cewa wannan ne karin farko da kwamitin ya yi irin wannan lafazi ta ce wajibi ne a sako mutane da aka yi garkuwa da su dole ne kuma isra'ila da hamas ɗin su mutunta dokokin ƙasa da ƙasa akan aikin jin kai ta kara da cewa amurka ta yi matukar bakin ciki da kudirin da bai yi allah wadai da harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba da ya kashe mutane dubu goma sha biyu a isra'ila a halin da ake ce kuma ma'aikatar labaran kasar iran ta ce wani kwamandan rundunar juyin juya hali ta kasar iran ya ce tana yiwuwar a rufe tekun mediterania idan amurka da ƙawayenta suka ci gaba da aikata mugan laifuka a gaza sai dai ma'aikatar labaran ba ta yi wani ƙarin bayani ba Iran tana goyon bayan Hamas a yakinta da Isra'ila da babbar ƙawarta Amurka da take marawa abin da ta kira miyakun aiki da Isra'ila ke yi a Gaza baya. inda suka kwashe makonni suna ruwan bama-bamai da ya kashe dubban mutane kana suka tilasta wa wasu da dama barin gidajensu su jira za su ga rufe tekun mediterania ta mashigin gibraltar da wasu hanyoyin shiga tekun kafar labarai ta tasnim tana ambato kalaman birgediya janar muhammad reza nagdi kwamandan tattara rundunar a cikin 'yan watanni da suka gabata kungiyar huti mai samun goyon bayan iran ta kai hari a kan wasu jiragen ruwan kasuwanci da suka shiga tekun bahar maliya a matsayin martani ga ayyukan isra'ila a gaza lamarin da ya sanadin da kamfanonin jiragen ruwa suka sauya hanyoyinsu a kan teku fadar white house ta faɗa a jiya juma'a cewa iran tana da hannu a cikin shirin kai harin kan jiragen ruwan kasuwancin a tekun bahar maliya a cikin jawabinsa na wuni shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya jinjina wa matukan jiragen saman yakin kasar da suka harbo jiragen yakin rasha guda uku a jiya juma'a a yankin kherson na ukraine zelensky ya bayyana jin daɗinsa ga sojojin inda ya ƙara da cewa ya kamata matukan jiragen saman rasha su san martaninmu ga duk mai kisa na rasha babu wani a cikinsu da ba zai fuskanci hukunci ba sai dai ba iya gano halin da matukan jiragen rashan da sauran ma'aikatan jirgin ke ciki ba nan da nan ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a jiya juma'a a ta na sirri akan ukraine cewa sojojin ukraine da na rasha dukkansu suna fuskantar wata adawa ta daban a ƙasa tana mai kwatanta lamarin da wanda ya kai matsayin wasan beraye a fagen daga Baba zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan bari mu garzaya Najeriya inda majalisar wakilan kasar ke neman a amince da kuɗin kasar Sin wato yuan ya zama ɗaya cikin daga cikin kuɗaɗen kasar waje da ake ajiyar su a hukumance. Sai dai masana tattalin arziki sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan alfanunsa ga kasar kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto na musamman da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana. Dan majalisa mai wakiltar Bagoro da Stafa Balewa ta jihar Bauchi, Jafaru Gamboleko shine ya kawo wannan kuduri a zauren majalisar wakilai kuma aka amince da kudurin saboda Jafaru ya ja hankalin majalisar kan yadda tattalin arzikin Najeriya ya fuskanci sauye-sauye masu yawa a game da darajar naira wanda hakan ya haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin tabbas. shi yasa majalisar ta umarci kwamitocinta masu kula da bankuna da harkokin kuɗaɗe da su tattauna da babban bankin najeriya wato cbn don su lalubo hanyoyi da suka dace da manufofi da za su taimaka wajen ganin ƙasar nan ta fara amfani da kuɗin china wato yuan don gudanar da kasuwanci jafar ya yi ƙarin bayani 'yan kasuwanmu duka daga arewaci daga kudanci daga tako ta ina sun fi kawo kaya a china ko a gidanka ka duba da aka samu ko a nan ofis ina akwai ababuwa sun fi goma wanda daga china aka yi saboda haka wannan kudiri mun kawo ne don kowa dala yake nema so idan aka zo aka fana amfani da wannan kudi na china in allah ya da neman dala da ya ragu saboda haka karfin naira da ya dawo abin da ya sa na kawo wannan kudiri kenan saboda duk abin da ya shafi dala ya shafi kowane sektor na najeriya ya shafi duka talakawan najeriya ko buhu kai noma ka je sayan buhu da ka zuba kayan da ka noma da a ce maka dala ya kara kuɗi saboda haka kuɗin buhun da naka zuba abin da ka girbe a gona shi ma ya karu shi yasa na yi nazari na ya kamata in kawo wannan kudiri ba lokacin da ya fi wannan lokaci na cewa a kawo wannan kudiri. masanin tattalin arziki yusha'u aliyu ya yi nazari kan wannan batun. da wannan tsari da 'yan majalisa suke maganan shi tsari ne da ya daɗe a cikin tattalin arzikin duniya saboda bunƙasan tattalin arzikin ƙasar china na ƙoƙarin ta mai da kuɗinta ya zama abin da ake cimma turanci internet international reserve currency a duniya gaba daya international reserve currency dala ce ke kan gaba kuma tana tafiyar da kusan kashi 58.47 na kudaden da aka ijewa domin harkan kasuwanci ko kuma aje kudi na duniya kuma tsohon gwamnan babban banki na najeriya ya taba yin kira da cewa dole ne najeriya ta fara ije kudaden harkokin kudaden wajenta a cikin kudin yuan kuma wannan tsari da da ake ta kokari a yi bai wuce tasirin kasar china ba saboda wasu abubuwa da suka taso sababbi musamman ita najeriya da take kokarin ta haɗe da wannan kungiya wanda ake ce ma brics wato kasashen da ya shafi brazil da russia da india da china da south africa najeriya ta nuna lallai tana so ta shiga cikin wannan yarjejeniya kuma shiga cikin wannan yarjejeniya zai ba najeriya daman ta ci gaba da kasuwanci da kasar china ne saboda dama da yawa daga cikin cikin kasuwancin da ake a Najeriya da ya hada da refinery da ƙananan masana'antu da wasu abubuwan da suka shafi samar da ruwa da kuma harkokin ilimi ana yin su ne da ƙasar China. Amma abin da muke ƙoƙarin kira shine dole ne sai ɗabi'un 'yan Najeriya ya canza ya koma ba za a iya amfana da irin waɗannan kuɗaɗe a ije su a gidaje ba ko kuma a ije su ba dalilin kasuwanci ba. Shi ma ɗan majalisar wakilai daga jihar Jigawa Sa'ad Wada Taura ya a kan wannan kudurin. Duk lokacin da kika ji masana ko masu ruwa da tsaki a lamura sun zo da hasashe ko hange ba ka rasa nasaba da cewar dalili ko zamani ko yanayi ne ke ba da irin wannan damar. Dalar Amurka Allah ya kawo lokaci da ta mamaye duniya kuma shi lamari a ɗan ƙaramin takadiri na sani na harkar tattalin arziki da aikin banki da nai duk lokacin da kaga ƙasa ta samu kanta a irin yanayin da amerika ta samu to dole sai ta zama tana da ƙarfin tattalin arziki na siyasa da duk makamancin haka dole ne mutum ya gamsu da cewar amerika tana wannan mataki to in kuma muka koma da yadda yanayi yake gudana a yau da kuma zamanin da allah ya kawo mu ɗaya daga cikin dalilin da yasa ƙasa take irin wannan shahara shine idan ta fi kowa ƙarfin tattalin arziki musamman wajen sarrafawa da kuma abin da bature ke cewa production capacity wato ƙarfin sarrafa al'amura waɗanda suke shiga kasuwannin duniya idan muka kalli wannan hange dole ne ka sa kasar china cewar a yau a duniya tana ɗaya daga cikin na ɗaya da na biyu da na uku ya danganta da ka'idojin da aka kalla domin duk kasashen duniya banda suna su karfin tattalin arzikin da kowa ya yadda suna da shi to duk kuma kasashen duniya sun karkata sun koma kasar china domin kowa ya tashi yin sarrafa al'amuransa ya fi so ya je kasar china domin can ya fi sauki to wannan yana ɗaya daga cikin abin da dole ya ba kasar china irin wannan shahara a mataki da matsayi na duniya wannan dalilin ne yasa ba iya najeriya ba kasashe da yawa suna da irin waɗannan tunanin amma ga wani ɗan canji a nan abuja umar garkuwa yana nuna goyon bayan matakin majalisar. Wannan abu ne wanda za a ce tsakani da allah lokaci ko kuma 'yar manuniya ta gwada kanta yau ko zan ce yau kashi 80 ko 90 da wani abu duk gaba da an koma ana sayan kaya ne daga china an wayi gari idan aka tashi yau zaka tura kuɗi china sai an je an biya da dala a sake kwambatin nashi ko ka biya da euro a sake kwambatin nashi so wannan wani sirri ne wanda su wannan kasashen europe da america sun gano dukkan wani mu'amalan kasuwancin da ake tsakanin afirka ko da najeriya akan cewa ga a ainihin tulin kudaden da suke wuce su a wurinsu kuma ki gane cewa dukkan wani transaction da za a yi idan har aka wayi gari aka ce an mai da shi tsakanin dola da naira dola to yen akwai wani percentage da bankunansu suke cirewa kin ga a kulliyomin su tunanin su kawai biyan bukatan kansu ne ba abin da zai zamanto wa mutane maslaha ba ina tabbatar miki da cewa idan aka wayi gari yau aka ce gwamnatin najeriya ta yadda a ɗauko wannan giyan a da shi da zaka biya daga akawun na china daga central bank na nigeria za a credit na mutumin china wallahi za a samu sauki a nigeria kuma za a gano cewa ba ma karkashin mulkin mallaka na hannun turawa ya fara fita daga cikin al'umuranmu wanda mu fara cin gashin kanmu mu yau mun kai matsayin da duk wata ƙasa a duniya mun kai ta zo ta same mu ta yi harka da mu Allah ya sa wannan abu ya tabbata ina ɗaya daga cikin da suke farin ciki da wannan al'amari insha Allah abin jira a gani shine irin matakan da Amurka za ta ɗauka a kokarin ganin ba a rage wa dalar Amurka karfi ba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya to gaida Madina Dauda Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga baba da karashen labaran duniya. A jiya Amurka ta sake buɗe hanyoyin jiragen ƙasa guda biyu tsakanin Texas da ƙasar Mexico bayan rufe su kwanaki biyu a matsayin martani ga kuraren bakin haure. ma'aikatar tsaron iyakokin amurka ta ce an fara aikin ne a jiya juma'a da rana inda jiragen kasa na kasa da kasa suka fara bin gadar eagle pass da el paso a jihar texas rufe hanyoyin ya haifar da fargaba ga jigilar jiragen kasa da sashen noma da ma wasu 'yan majalisa akan tasirin haka ga tattalin arziki fadar white house ta ce amurka za ta gudanar da aikin ƙetarawan jiragen na sa'o'i 24 a kowane wuni har 'yan kwanaki nan gaba muna godiya ga haɗin kai da mexico ta bayar wurin rage matsin lambar masu ƙaura a waɗannan sassa da kuma yaƙi da masu fasa ƙauri da suke sanya bakin haure cikin haɗari in ji mai magana da yawun fadar white house a jiya juma'a ne kasar congo ta fitar da wasu sakamako na farko na babban zaben kasar bayan tsawaita ranar zaɓe da ba a shirya ba lamarin da ya sa wasu 'yan takarar jam'iyyun adawa suka yi korafi tare da yin kira da a sake zaben sakamakon wucin gadi na dubun dubatan 'yan kasar congo mazauna kasashen waje ya nuna cewa shugaba felix tshisekedi yana kan gaba da abokan karawansa hukumar zaben kasar ta seni ta ce za a fara fitar da sakamakon zaben da aka kada a kasar congo ta masu rajista kimanin miliyan 44 daga yau asabar a wani taron manema labarai a kinshasa babban birnin kasar shugaban hukumar zaɓe ta saini denis kadima ya sake yin watsi da sukar da 'yan adawa da masu sa ido masu zaman kansu ke yi na cewa tsawaita ƙuri'ar ta kasance cikin rudani da rashin gaskiya zaɓukan da ake cece kuce a kai yakan haifar da tarzoma a ƙasar mafi girma ta biyu a afirka wadda kuma ita ce ta uku a duniya wajen samar da tagulla kuma ita ce kan gaba wajen samar da cobalt wani muhimmin abu da ake haɗa batiran motoci masu amfani da lantarki Baba Yakubu Makiriki nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu kasar Ghana. kwana guda kafin gudanar da bukukuwan kirsimeti da sabuwar shekara 'yan kasuwa da dillalan awaki da tumaki sun koka da rashin ciniki a akara babban birnin ghana a cewar 'yan kasuwar ko da yake sun samu karancin ciniki a bara amma wannan shekarar ta fi muni yayin da wasu 'yan kasuwan suke danganta karancin cinikin da tsadar kaya da rashin kuɗi a hannun jama'a wasu kuma sun nuna damuwa kan tasirin da kalandar ilimi na bana ya yi a kasuwancinsu a wannan lokacin bukukuwan sunana asiya sai da kayan lakosu da t-shirt da shirt shirt da wanda muna zaune ba sai komiyo muna zaune yadda muke ga kasuwan da farko yanzu dai ba haka nan bane shekara biyu kenan kasuwa ba gashi muna zaune ina kazo da walaka mun yi bizi tunanin ki me kike ganin ya kawo wanga rashin cincini. Ah, wai kaya yi tsada wanda ya tambaye wuce a da mutum ya rika yaran shi kamar fudu zai sai sai kama yanzu ba su ya sai. suna na ni ya last three years da last two years ciniki ya yi dadi amma this year kuma to muna duba. adam abdulkarim tana sayar da kayan abinci ne a kasuwar makwalla wanda yake cikin kwaryar birnin accra Sunana Adam Abdulkarim, ina sai da tin tomatoes, suna sai da mais, kaya. Shekaran gade wallahi, mun ce last year ma to this year dai bai dadi ba kura ko school nan ne. Eh, yanzu batu school ne ya bari yayi ko na son da yashe she samu education. Amma na ga ah. kasuwa ya cika gaji ta ba ma. Oh, baba nan dai kasuwa ya cika da ba cikan shi ke gaba. Ah, ba cikan shi ke gaba mun kuna makwallan ga mallan ta ta yi eh. Mun san yadda Christmas sai kai market ke tafiya. Wallahi ba ka da an muka karban kudi ko ya ba kaso disamba dai alhamdulillah a cikin wannan watan disamba ne dai almajiran kananan sakandare suke canza makarantu zuwa manyan sakandare kuma a wannan lokaci ne iyaye ke kashe kudade don siyan kayayyakin da yara ke bukata musamman waɗanda za su je makarantun kwana har wa yau dai bayan ƙasa guyo ba na leƙa kasuwar dabbobi inda su ma kukansu bata canza zane ba sun koka da rashin ciniki wanda suka dangana da tsadar dabbobin sanadiyar faduwar darajar kuɗin cd sunana malam dauda e, batun cinikin christmas zamanin da ya wuce before hakan gade mun san abin da muka sai suwa sada dai dole sada ya zo don bai compare da wancan shekara abin ma ya haye bisa a sunana Abdullahi, in an ce liman kowa ya gane ni, amma ciniki nan da kadan kadan ke tabawa guda guda ba kamar shekarun da ya wuce ba. Saboda me yasa ina da sara na muna sake kudin nan muna sai muna kawo kayan. Ina kuke kawowa? Muna kawo kayan nan ana kawo daga Burkina. To dabbobin kenan. Correct wani bi ma ana fito da Niger a shiga Burkina sai a kawo su ga. Amma sefa nan kuma ya kara. Kudin mu ya fadi. Kaga las akan ga. Fa 1 million sefa muna sake 9000. yanzu da kanga yake kamar 10,000 kome za mu 11,000 dai amma ka duba yau sai dai kamar maybe 20,000 sannan ka samu 1 million sefa last season kamar karodi manya manyan da kuke gani na raguna raguna na 1,300 1,500 babban rago ka samu yanzu wannan raguna sai dai 3,000 3,500 4,000 har zuwa 4,000 something akuyoyi kuma da 2,000 1,500 amma dai last year ma ba akuya 1,000 mana 800 7,500 600 manya manyan ga duka da 650 650 ka samu wani bi ma 500 wani wani bi ma 550 amma yanzu waɗannan akuyoyi ba ka yi ka samu tawo kamar yadda masana suka ce wannan rashin ciniki da 'yan kasuwa ke fuskanta na da alaƙa da yanayin da tattalin arzikin ƙasar yake lallai alamu sun nuna cewa 'yan kasuwan nan na cikin wani hali na matsi da damuwa ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su yi duba ga lamarin idris abdullah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana an gaida idris abdullah Muryar Amurka ake sauraro a nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A wannan makon ma shirin zai duba wani batu da muka taɓa ne a ranar 8 ga watan Yulin wannan shekara, inda mambobin wata ƙungiyar direbobi a Ghana suka nuna damuwa akan yadda hukumomi ba su mutunta aikin direbobin. Muhammad Aminu Yusuf shine sakataren kungiyar ta Concerned Drivers of Ghana. president ma da yake zama cikin mota yake zuwa wurare driver ke driving shi. Isa ya kamata su duba suna jin maganganun direbobi saboda direba in ba sinan cikin jin daɗi sinan cikin kwanciyar hankali ababai duwa rayuka dewa na iya su su su lose life in dai government muka zana takada muka kai musu don direbobi waɗansu ne da aka rena su a waɗansu ba a parliament ma ba su duban wuri kuma parliamentarians da ke wurin duka direbobi ke su. wato kana nufin 'yan majalisa ma ba sa kula ku alhali ku direbobi ke tuka 'yan majalisar na'am kuma wanga abu ya kamata ce gana jiwo gana duka garin duka kowa ya tashi ya sa baki saboda rai rai batun rai muke yi nan ganga mp nan duka da suke zama su yi politics su taxes su waɗansu eh, rules and regulations da direbobi ya kamata a bi kai nan ba su duban su gyara shi su bamu kuma minuwa ke ka duba fuel yadda prices in fuel ke zuwa bisa yadda kuɗin mai yayi tsada to bari mu duba akwai maganar da kai kake cewa an rena direbobi a kasashe mu a Ghana to amma baka ganin akwai wasu ɓata gari wasu direbobi da yake ba su san aikinsu ba ko kuma sun yi wankan tsarki ne suka fada ba tare da sun san harkar tuki ba yasa ake wannan rena ko kamar yadda kake faɗa. To gaskiya yanzu nan DVL e da kansu da suke ba da authority suke ba Wato hukumar ba da lansi mm. Na ba da lansis su yi ababai kan tsarin da in mai shi bai je driving school ma ba ba ba shi lansis. In mai shi bai je driving school ba ba ba shi lansis. Kuma su yi ababen to the stage kamar yanzu na in mai shi ma ya taba tuki lancesin ya mutu an ba shi dama ya iya renew lancesin nan isa in dai suka zama suka ce muna kamar irin wannan bu yasa ibari suna rena direbobi ba haka nan bane abin kuma polisai ya kamata su haje ido su kasa wani da e driving da bai da kyau ba sha karbe shi one city two city sha bari shi wuce ba wato suna karban cin hanci kenan na'am ya kamata rules and regulations na laws su ne aiki in mai shi ya abin da bai dace ba ya kamata hukuma yi aiki da abin da ya hace amma ba su haka nan shi su bari irin wadanga gamin eh, eh, mm, banzan da ake yi kan hanya ina faruwa kaga sha doki mota a ba meat irin wanga abu wato yaro mota kenan akan doki mota a bashi yes yaron mota sai a dokin mota a bashi amma police sai stop shi bai ce wai a duba lances shi in dai an dunkule 5 cd ko 10 cd an sa cikin envelope ko ko an sa cikin purse ya karbe bude ya cire shi kenan shi bare wuce To ku da kuke shugabannin direbobi a kasar Ghana, kowane irin mataki kuke ɗauka irin wayannan bata garin da ke cikin ku yadda za a yi a cire su cikin abin nan a cire su daga gari daga cikin ku. gaskiya lokacin da um, yan dvla e suka kawo wanga eh, initiative a yi lances a ba direbobi waɗanda nasu yi mutu a renew shin da mu concern drivers muka sa kanmu cikin muna yawo stations muna educate direbobi mm, muna educate mutane muna muna muna musu magana yadda za a yi eh, driving za ka yi shi ka samu kwanciyar hankali ka yi shi yadda ya kamata amma in dai eh, government kuma bai duba ya reduce fuel prices nan da taxes nan da ababen da ke dibe kan ya za ce wai fuel ma da muke sai ma har yanzu muna cikin biyan covid tax kai kudin abin haraji na eh, haraji na covid kenan da aka riga aka wuce lokacin shi na covid kuma wai na na sanitation levy sanitation levy na share shari eh. wannan ma ina kan fuel muna biyan hmm. taxes nan duka muna biyan isa in dai government ya yi shi sauki ya bamu muna mu eh, fuel muna mu eh, kayan mota muna mu sai ababai levy nan da ke biye kai nan duka roadworthy insurance nan duka muna mu yi kan sauki da ban samani driver ya rush ya ita guduwa saboda ya samu sirrin shedi ba. kamar mu dakata da wannan tattaunawa a nan sai kuma sabon mako idan Allah kai mu ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayu da ta daidaita mana sautin shirin baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya ta gaida baba yakubu makeri yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurare kukan aiko mana ta imel. A yau za mu buɗe taskar saƙonnin namu da sakon Yakubu mai aski ba da raka da ta yi jihar da magaram jamhuriyar Nijar ya ce, Salam VOA Hausa, hakikanin gaskiya mun ji daɗin yadda dukkanin sojojin ƙasar Faransa suka gama ficewa da rida kwashe kayansu daga ƙasar Nijar. Muna fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. kuma daga ƙarshe muna yi wa lokacin 'yan kokowar da suka wakilci 'yan jihar da makaram a kokowar da take gudana yanzu a haka a jihar agadas fata da addu'ar allah ya basu nasara sai kuma sakon haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce gwamnan jihar katsina duk kwaradda ya kamata ka yi koyi da gwamnan jihar borno farfesa umar zulum wajen yadda yake zama a cikin jiharsa yana yi ma jama'ar jihar ayyukan ci gaba sabanin kai da kake ta yawace-yawace ƙasa da ƙasa kuma duk da kudaden katsinawa. Sako na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau ya ce, A jihar mu ta Neja, mun ga ana ta gyaran asibitocin wasu kananan hukumomi amma mu namu na karamar hukumar rijau da ke tungar magajiya shuru to wai an manta da mu ne ko ko mu ba ma cikin lissafin ne ya kamata dai a yi mana bayani domin lokaci na tafiya wannan kuma sakon haɗin gwiwa ne daga jamila da fatima tan ado salati goma ga annabin rajau da aisha usaini dangwata karasuwa maryam baba gana alhaji nuciya wacakal tare da ado salati goma ga annabin rajau ya ce mun yi lalemar habin da zabtare kaso 50 cikin 100 na kudin mota ga masu zirga-zirgar bikin kirsimeti da sabuwar shekara da mahukuntar ƙasarmu najeriya suka yi da fatan za a ci gaba da yin ire-iren haka ga sauran bukukuwan da ke tafe ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba sako na karshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau naka ne sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce muna marhaban da yunkurin majalisar wakilan najeriya na neman a amince da kudin kasar sin wato yuan ya zama ɗaya daga cikin kudaden kasar waje da ake ajiyarsu a hukumance da fatar allah ya sa yunkurin ya cimma nasara to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mu kuwa za mu karanto abin da ya sawwaka. madalla to sai ai mana afuwa ba za mu samu damar karanto muku labarai a takaice ba da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan shiri namu na yammacin yau sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt a jimu da shirinmu na karshe a yinin yau yanzu a madadin baba ko makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma fiona wa mayi nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni sai wacce ta sada mu da ku nashwan kane ni aisha mu'azu nake muku fatan a karasa wuni lafiya masala.